بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وطاعة إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى جعل في السنة فصلين فصل الشتاء وفصل الصيف كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل آم نفس في الشتاء ونفس في الصيف عباد الله إذا اشتد الحر فهو نفس لجهنم وإذا اشتد البرد فهو نفس لها أيضا نعوذ بالله من غضبه وعقابه أيها الأحباب إن البرد آية من آيات الله تعالى يرسله إليكم ليزيدكم إيمانا على إيمانكم فما منكم من أحد إلا وهو يشعر في نفسه ويرى بأم عينيه أن الحال تغير ولا يستطيع أحد مهما كان الاتيان بغيره من المخلوقات عباد الله ألم تروا أن الله هو الزمان يقلب الليل والنهار بيده كل شيء لا لا دخل لأحد في أمر الله تعالى ولكن سلموا واتبعوا وادعوا الله تعالى خيره في كل حال وتعوذوا به من شره في كل أمر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي جعل فصل الشتاء رحمة ورأفة للعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون هناك آداب ينبغي لكل مسلم أن يتأدب بها في هذه في هذا الفصل المبارك أولا الدعاء وهو من أعظم العبادات بل عبادة كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علمنا أن الرياح التي تعصف من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ومن هذا الدعاء اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ومنها أيها المسلمون الأخذ بالأسباب من الرخصة في أحكام الوضوء والصلاة والمسع الخفين والجورب وكذلك الصلاة في الرحال لشدة البر قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن آداء فصل الشتاء عدم ترك النار مشتئلة في البيت عند النوم وكذلك الكهرباء القوية قال عليه الصلاة والسلام إذا نمتم فاعتفوها فإن الشيطان يدل مثل هذه على على هذا فتخرجكم وجاء في الحديث احترق بيت في المدينة على أهله فهدفت بشأنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ومنها أيها المسلمون إياكم ثم إياكم من سب البرد الشديد لأنه كسب الله عز وجل ومنها أيها المسلمون الإكثار من العبادات من صلاة الليل وصيام النهار وصدقة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم عادله وآجله يا أمام مسلمي باين قد يا الله da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruwan mutayo tana magana akan wato lokacin da yake shigo a lokacin sanyi Allah maɗaukakin sarki da hikima ta da iko ne ya sanya ga shekara ana samun lokacin sanyi da kuma lokacin zafi wannan ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce wuta ta kai koke wurin Allah ta kai koke wurin ubangijinta ta ce ya ubangiji sashe na yana cin sashe ba ni da wurin shedawa ba da wurin numfashi ya ubangiji Allah ta'ala sai mata izini ta yi numfashi biyu cikin kowace shekara numfashi guda lokacin sanyi numfashi guda kuma lokacin zafi a duk lokacin da sanyi ya yi tsanani to jahannama ta yi numfashi kenan sai an samu watanni ana wannan ana ana ana cikin wannan yanayi na sanyi in ta sake nisawa kuma ta yi numfashi za a kuma ayi zafi sai ayi watanni ana zafi kuma sai lokacin da Allah ya yarda ya kuma soya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani cewa lalle sanyi aya ce daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki Allah yana aiko ya zuwa gare ku don ku ƙara imani a akan imanin babu wani mutum ɗaya daga cikinmu fata yana ji ga jikin shi cewa lallai wato lallai akwai sanyi yana gani ga ido cewa lallai akwai sanyi cewa yanayi ya riga ya canza babu wani mutum ɗaya daga cikin mutane ko mai girman shi ya canza wannan lokacin ya ku bayan Allah ba ku gani Allah shi ne zamani shi ke jijjiya dare da yini Allah ya da hannun shi ne komi yake dan adam bai da mashiga ciki bai da hannu ciki Allah shi ka tsara lamuran abinda an wajibi ga mutum ya miƙa wuya ya bi ya yi addu'a alherin da a cikin wannan sanyin ya roƙi tsarin Allah daga cikin sharrin da a cikin wannan sanyin ya ku bayan Allah akwai ladubba da ya kamata mutum ya kula da su a cikin lokacin sanyi na daga cikin abin da ya kamata mutum ya kula idan sanyi ya yi sanyi iska na bugawa yana shiga cikin ƙasan jiki to ana son mutum ya zanka yin addu'a ko yoshi mutum na yin addu'a duk lokacin da ya sanyi ya buga ya kama roƙon Allah maɗaukakin sarki na daga cikin abin da aka ruwaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutum na cewa Allah ina roƙonka alherin wannan iska mai sanyi da alherin da a cikinta da kuma alherin da aka aiko ta da shi ya Allah ina roƙonka tsari daga sharrin da a cikin wannan iska da kuma sharrin da aka gare da kuma sharrin da aka aiko ta da shi wannan na daga cikin addu'o'in da ya kamata musulmi ya zanka yi sannan yan uwa musulmi ana rikon sabubba na rangwame da musulunci ya yi in lokacin sanyi tsani kwarai da gaske wanda ke kowa ya riga sani a lokacin arwalla ana son mutum ya cika arwalla dai lokacin sanyi suna daga cikin abubuwan cin da suna gaban Allah ya tashi kiyama sannan bayan haka yan uwa musulmi ya halatta a yi shafa a kan hufi a yi shafa a kan safa lokacin sun yi tsanani kawafu kawai sannan ya halatta da musulmi idan sun yi tsanani kwarai da gaske a rangwamta wa mutane sallah asuba su yi sallah gida a lokacin sun yi tsanani kwarai da gaske Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku wani kunshi da tsari a cikin addinin ku ba na daga cikin lubban da ya kamata a kula lokacin sanyi shine wato rashin barin wuta kunne a cikin gida ko wutan murhu ko wutan lantarki saboda irin wannan ya da haɗari kwarai da gaske da yake lokacin sanyi wuta ta kan yi ƙarfi kwarai da gaske har wasu abubuwa suna faruwa manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yake cewa wannan wuta da kuke gani maki ya kuce idan za ku yi kwana ku kashe ta ku kashe hitin lunku domin shi ɗan na gwada ma irin wannan na gwada ma wato ɗera irin wannan wuta da akun ne kamar irin wutan hitila hitila kwai ko kyandul ko wani abu sai ya ce iji ta ya kone muku gida wata rana hadisi ya tabbata a madina manzo Allah sallallahu alaihi an zo a bashi labari wani gida ya kone ga mutanen da a ciki aka ba annabi labari sai ce ai wannan wuta da ku gani maki ya kuce dan za ku yin kwana ku kashe ta sannan ya ku yan uwa musulmi ka shaidin mu sannan ka shaidin mu da zagin sanyi in yi tsanani kwarai da gaske bai da kyau musulmi ka jina zagin sanyi ta wanga yana zagin waɗin kalamai waɗanda ba su da kyau game da sanyi saboda ya ji ya kama ƙasan jikin shi wannan ka sani kama kana zagin Allah ne saboda shi sanyin shi ma kai ne bawa Allah ne Allah ya turo shi idan zahi ya tsanani ba a zagin zafi idan sanyi ya tsanani ba a zagin sanyi haka ma iska in ya buga da kanyi ba a zagi ne saboda mi saboda Allah maɗaukakin sarki shi ya aiko su abinda kawai ake so ga mutum shine ya roƙi Allah alherin da a cikin wannan lokacin da alherin da yake ɗauke da shi ya nemi tsarin Allah daga sharin da a cikin kuma sharin da ake ɗauke da shi yan uwa musulmi kowa ya sani lokacin sanyi dare yakan yi tsawo wanda yake in dare yayi tsawo za ga an samu dama ga bayan Allah suke ita da dare su bauta ma Allah a ciki babu shakka 'yan uwa musulmi dare idan ya yi tsawo dama ce Allah ya ba suwa ga mutane da suke da damar tashi suwa suwa Allah ba cikin dare mutum na iya bacci sai ya gaji tashi kuma ya bauta ma Allah kuma sa ba ta waye shi yasa magabata suka suka yi unhwani da dare su biya bukatocin su suka yi unhwani da dare su faɗa ma Allah bukatocin su kuma hadisi ya tabbata Allah ya saukowa sama ta duniya yana faɗa ina masu bukatoci a biya musu ina marasa lahiya a warkar da su ina masu nau'in bukatoci daban-daban ina masu neman gafara a gafarta musu duka Allah madaukakin sarki yana yana yana biya wannan lokaci ina yawa musulmi dama ta aka samu ga bayan Allah masu ibara da daga sa shi cikin wani wannan lokaci sannan idan muka diba yini shi ma bai da tsawo za a ga ajima kada an ce a zuhur ajima kada an ce la'asar ajima kada an ce ba lokacin sanyi kuma bayan Allah suke da lahiyayin azumi suke da kuduri na kware game da yin azumi da rana su ma Allah maɗaukakin sarki ya sauƙa musu za su samu damar yin azumi ne wato da yawa a kayan lokacin sun ya wuce shi ma wannan ganima ce wadda duk wani bawan Allah musulmi wato an ba shi wannan damar da shugabanci wannan lokaci ya ku yan uwa musulmi na daga cikin abin da ya kamata a kula shi ne akwai yawan ibadodi na sallah da azumi da kuma sadaka a cikin wa'annan kwanakin Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum ya ku masu imani ku yi ruku'i kuma ku yi sujida ku bauta wa ubangijin ku kuma ku aikata alkhairi domin ku samu babban rabo gaban Allah ga tashin kiyama babu shakka ƴan uwa musulmi wannan yanayi na sanyi da ya kunna kai alheri ne da yawa daga cikin mutane da halittun Allah ma baki daya alheri ne gare su yana da kyau mutum ya ribace shi kafin ya wuce na da gaske abin da addaban tsoro ya ku bayan Allah shine a jima kaɗan sai ga sanyi ya zo a jima kaɗan kuma sai ka ji an ce zahi ya zo shekara ta juya wallahi in uwa musu wata rana inda kai aka yi wannan sanyin wani sanyi ba da kai za a yi ba shi yasa aka san mutum ya ribanci abin da ya gani kamin wani wani ya zo wanda ba da shi za a yi ba Allah muna roƙon ka an samu na ayyukan mu Allah ka samu cika da imani ka samu gama lahiya Allah ka ji kan magabatan mu ya Allah Allah mara ka san mu Najeriya kawo zama lahiya a cikin ta ya ubangiji Allah masu tada mu cikin Najeriya Allah kai mana maganin su ya Allah mu roƙe ka zaɓukan da aka yi Allah ka zaɓa muna mutanen kirki ya Allah ka zaɓa mutanen arziki mutanen kware masu addinin mu masu ci gaban ƙasa ga ya Allah Allah muna roƙon ka sa'a wannan zaɓe lahiya a ƙarshe lafiyar gidan Qur'ani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayk sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rahman